Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31 shida Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma tashar Alfa rediyo kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mutane ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Juma'a ta babbar rana 27 ga watan Yulin shekara ta 2018. Suna Nasar Fil Hashin Gumel tare da Hafsat Bello dan mai sorar da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. wa'adin da kotu ta ɗibar wa jami'an amurka su maida ƙananan yaran da suka cancanta ga iyayensu bayan sun shiga ƙasar ya wuce wata kotun mulki a kasar uganda ta tabbatar da wata doka wacce ta cire kayyade shekarun tsayawa takara a kan shugabancin kasar to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku yi cewa rundunar sojojin najeriya da haɗin gwiwar 'yan sandan ƙasar sun samu nasarar daƙile wani mummunan hari da wasu 'yan ƙungiyar boko haram suka kai garin jakana da ke borno na kona wannan ofishin 'yan sanda sannan kuma ɗan sanda ɗaya ya mutu sakamakon wannan harin gaba da aka yi jiya ko kuma na wannan hari da aka kai jiya a wannan gari na kana. Haka kuma za ku yi cewa rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta gargaɗi iyaye da su kula tare da kai rahoton duk wani ɗan ƙungiyar Sara suka ta 'yan shara da yanzu haka suke addaba jama'ar jihar. wasu gungun matasa ne suka same ni yan sara suka sai suka ce da masu yin mentionin sunan nakin mutane da za su kashe sai kawai na ji sara suka sare ni a kai suka sare ni a baya suka soke ni a ciki sai kuma shirin duniyar amurka da mahmud lalo zai gabatar mana daga baya kuma za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma masu waro ke turo mana ta hanyar imel amma kafin nan sai mun fara da jin cikakkun labarin duniya jama'a assalamu alaikum wa'adin da kotu ta ɗibar wa jami'an amurka su mai da ƙananan yaran da suka cancanta ga iyayensu bayan sun shiga ƙasar ya wuce Bangaren shari'a na kasar ya bayyana a jiya Alhamis cewa fiye da yara 1,400 ne 'yan shekaru biyar zuwa sama suka samu komawa ga iyayensu It's very emotional. I mean, a lot of these people, the children are afraid to be separated from their parents. They really don't want to talk a lot. Abin yana da sosa zuciya kwarai da yawa daga cikin mutanen nan yaran na jin tsoron a raba su da iyayensu. Ba sa son yin magana sosai domin suna farin cikin kasancewa tare. Kawai kasancewa tare. A tsorace suke kwarai ba tare da wani kwakwaran dalili ba. Da haka yanzu suke farin cikin kasancewa tare da 'yan uwansu kuma za su koma gida tare. Sa'o'i dai sai dai waɗansu yara 700 suna hannun gwamnati har yanzu ba a kuma san makomarsu ba. a ƙarƙashin ƙudurin shugaba Donald Trump na ba sani ba sabo ana tsare da iyalai kai tsaye da suka tsallaka iyakar Amurka ba kan ƙa'ida ba wanda suka taho daga ƙasar Mexico yawanci a watannin Afrilu da Mayu. Wani jirgin sojin Amurka ya mayar da akwatuna hamsin da biyar na gawarwakin da Koriya ta Arewa ta ce ma'aikatan Amurka ne da aka kashe a yankin Koriya fiye da shekaru 60 da suka wuce. Jirgin da ya sauka a Koriya ta kudu a safiyar yau Juma'a ya samu rakiyar ƙwararru daga Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Hukumar Kare Fursunonin Yaƙi POWMIA. Dawo da su ɗin da aka yi ya soma tabbatar da yarjejeniyar da aka cimma a watan da ya gabata tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Amurka Donald Trump a lokacin da suka yi zaman tattaunawa mai ɗimbin tarihi a ƙasar Singapore. Trump ya yi amfani da shafinsa na Twitter inda ya yi wa Kim godiya bayan da gawarwakin suka sauka a Koriya ta Kudu. kimanin sojojin amurka 7,700 ne suka ɓace a yakin koriya kuma ana kyautata zaton mafi yawancin gawarwakin har yanzu suna koriya ta arewa Hukumar zaben kasar Pakistan ta bayyana wani tsohon jarumin wasannin motsa jiki da ya shiga siyasa Imran Khan a matsayin wanda ya lashe zaben majalisar, amma kuma jam'iyyarsa ta kasa samun isassun ƙuri'un da suka fi kowanne. don haka dole a kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Sanarwar tana zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da kan ya bayyana jam'iyyarsa ta Tahrik Insaf a matsayin wacce ta lashe zaben jiya Alhamis. A wani jawabin samun nasara da ya yi ta kafar talabijin, ya yi alkawarin magance matsalar talauci da cin hanci da rashawa da ke addabar su ta hanyar sabon tsarin mulki a ƙasar. Khan ya bada bayanin a lokacin da aka fitar da sakamakon kimanin kashi 90 cikin ɗari na ƙuri'un zaben wato na 'yan majalisar da aka gudanar a ranar Laraba. inda jam'iyyarsa ta kerewa ta abokan adawarsa wato ta tsohon ɗauraren firayim ministan ƙasar nawaz sharif kusan duk manyan jam'iyyun adawar sun yi zargin cewa an yi magudin zaɓe ne domin khan ya samu nasara abinda hukumar zaben pakistan ta musanta Shugaban hukumar zaben Sadar Muhammad Raza ya tabbatar da sahihancin zaben. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun mulki a kasar Uganda ta tabbatar da wata doka wacce ta cire ƙayyade shekarun tsayawa takara a kan shugabannin ƙasar, abinda ya bawa daɗaɗɗen shugaban ƙasar Yoweri Museveni damar ci gaba da kasancewa a mulki. Bayan muhawarar sa'o'i goma sha ɗaya, hudu daga cikin biyar na manyan alkalan kotun tsarin mulkin Uganda sun soke wata doka da ke hana wanda ya kai shekaru 75 zama shugaban ƙasar. A da dai Museveni mai shekaru 73 bai cancanta ya sake tsayawa takara ba idan wa'adin shi ya cika a shekarar 2021. Masu sukar lamiri da dama ba su goyi bayan ɗage iyakar shekarun ba, inda suke cewa mulkin Museveni na shekaru 32 na cike da cin hanci da rashawa da take 'yancin bil'adama da kuma rashin abubuwan more rayuwa. Mata masu ciki da masu jego da suke zaune a yankunan karkara a kasar Malawi suna samun taimakon ayyukan jinya ta hanyar aika saƙon ko ta kwana kyauta ta hanyar salula da ake kira cipatala Pafoni ko kuma cibiyar lafiya ta wayar salula. Shirin da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Village rich take gudanarwa yana hada mata da yana haɗa mata da ke zaune a yankunan karkara da jami'an jinya yanzu mata masu juna biyu da yawa suna samun kulawa daga lokacin da suke da ciki har haihuwa shirin ya zama wata gada tsakanin waɗanda ke zaune a nesa da asibitai da ma'aikatan jinya sai dai wannan ba cibiyar jinya ba ce cibiya ce ta tuntuɓar mai jinya ta wayar tarho Ma'aikatan wannan cibiya sun sami horaswa a fannin kula da mata masu juna biyu da kula da jarirai da kula da lafiyar ƙananan yara. Hafsat Bello ɗan mai sauri kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. Madalla. Da yammacin jiya Alhamis ne wasu mayakan kungiyar Boko Haram suka kai wani hari garin Jakana da ke karamar hukumar Kaga ta jihar Borno. Harin da rundunar sojan Najeriya da 'yan sanda suka samu nasarar dakile shi. Kamar yadda za ku ji a wani tattaunawar da ne da wakilinmu da ke Borno Haruna Dauda. eh gaskiya ne wannan mutum malam gaskiya saboda ba ma su yi kokarin kai hari bane har cewa sun ma kai wannan hari saboda abin ke faruwa shine har sun akwai wani ofishin yan sanda da ke wannan gari na jakara da ke karamar hukumar kwangida hmm. ah, sun samu sun kusa wannan ofishin yan sanda wacce kuma ita kaɗai ce ofishin yan sanda da ke kan wannan titi daga da sashi daga garin maiduguri zuwa da masu lokacin da ake wannan yaki a ah, waɗannan yan boko haram ba su samu nasarar ba su yi wannan karon a jiya da mara cika wani misalin karfe biyar da wasu yan mintuna hmm. a suka kona wannan ofishin yan sanda gurbus kuma rahotanni da muke samu kamar da na hira da shi DOC wanda mai kula da runduna ta bakwai da ke garin Maiduguri wato Brigadier General Abdulmalik a biyu ya tabbatar min cewa wannan a kona wannan ofishin yan sanda sannan kuma dan sanda ɗaya ya mutu sakamakon wannan aron gaba da aka yi jiya ko kuma na wannan hari da aka kai jiya a wannan gari na Dakana an samu asarar rayuka baya ga na 'yan sanda da aka samu kamar fararen hula akwai wanda ya samu ya mutu? yau a masa wannan tambayar ba amma ya tabbatar min cewa kamar ba a taba fararen hula ba sai cikin ilanin su na soja su ma korin da suka samu raunuka a hakan nan samu kamar wannan tarjuma da ya faru na jiya ko kuma wannan hari da aka kai masu na jiya sai dai babu wani jami'in soja da aka kashe a wannan hari da aka yi sai dai ya tabbatar min cewa akwai kamar yan gine-ginen su hakan nan yan inda sojojin suke juna hakan nan saboda su dinga samun mafaka waɗannan 'yan ta'ada sun rumushe waɗannan wurare baki da. To ya aka suka samu nasarar daƙile wannan harin kasancewar a baya mun ji labarin cewa sai dai idan masu sun sun kai harin sun tafi kafin sojoji da 'yan sanda su kawo agaji. To wato shi ne tambayar da kusan a jama'a ke yi musamman ma mazauna da ganin cewa wannan gari akwai jami'an soja na 'yan sanda kuma kuma akwai jiragen sama na jiragen sojin sama suna shawagi kusan kowane lokaci wannan hanya ce kuma wadda tana da hada-hada ita ce ma kaɗai hanya wadda za za ka bi ta kai tsaye ka fita daga cikin garin mai yugo kuma ka shigo cikin garin maiduguri amma wannan abin ya faru kusan awa biyu ana ta musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da waɗannan 'yan ta'adda da ake bisan cewa 'yan kungiyar boko haram ne kuma wannan gari na jakana ba ta da nisa ma da garin maiduguri saboda tana da tazaran kilomita arba'in da ɗaya ne daga babban birnin maiduguri zuwa wannan gari na jakana amma hakan ya faru a kusan awa biyu ana ta wannan musayar wuta kafin dai su jami'an tsaro su samu su dakile waɗannan 'yan ƙungiyar boko haram da ake kusan zuwa su su kawo wannan hari kuma harin zancen da nake da kai babu hmm. wani bayani ko kuma rahoto da suka tabbatar mana cewa an kame ko kuma an kashe ɗaya daga cikin waɗannan mahara da suka kawo wannan hari a jiya da maraice. to haruna ganin cewar a baya 'yan boko haram na yin amfani da kai harin kuna bakin wake wajen kashe mutane ba sa zuwa gaba da gaba kasancewar daidai dai gwamnati tana cewar yanzu haka an daƙile kawai sauransu ne ya rage to yanzu gashi har sun fito sun zo sun yi gaba da gaba sun fara kawo irin wannan har-har me hakan yake nufi to har ila yau zan sake dawo da kai saboda ko a sanarwar da a kakakin rundunar 'yan sandan jihar borno a dsp edit okon ya aiki wa manema labarai a yau da safe ya tabbatar ma manema labarai cewa waɗannan 'yan boko haram ɗin sun zo da yawan gaske wanda har yace ce motocin da suka nuna sun kai kusan talatin a shi yasa suka samu suka har suka aikata abin da suka aikata a wannan gari na jakana wanda kuma shi ne abin da ke ci gaba da a mutane kai ganin cewa kullum ana kirarin an ci ƙarfin su an gama da su su sauran yan dan ne wanda ake ganin kuma ba za su wuce eh, waɗanda suka tsira dai ana ana ta kuma kokarin neman su don a gama da su baki da amma kuma ga shi kuma wannan bazo na fitowa daga jami'in dan sanda na cewa sun zo daga yawan gaske har da motoci fiye da talatin to wannan yana daga cikin abubuwan da kullum ke ɗorewa a jama'a da al'ummar jihar borno kai game da irin waɗannan bayanai da musamman ma suke baiwa manema labarai mu kuma muke ayatawa jama'a to ya lamarin tsaro yake yanzu a yankunan da wannan abin ya faru eh gaskiya komai ya koma daidai don har ma an fara bin wannan hanya kamar yadda na gaya maka ita ce hanya kaɗai da ake eh, da ita da tashi da maiduguri har zuwa kano har ma da dangana zuwa kudancin najeriya a yanzu haka tun da safe ana bin wannan hanya sai dai ana tsirarar binciken ababen hawa ne To akwai wata sanarwa ta fito daga rundunar sojin Najeriya da ke cewa a za a sauya ko kuma an sauya kwamandan da ke yaƙi da Boko Haram. na'am haka yake akwai shi wato daraktan hudu jama'a na rundunar sojan kasan wato brigadier zina tek ciku ya ake wa ma labarai wani bayanin cewa kamar shi jaka kwamanda da ke wannan shila na da cewa na operation lafiya dole a major general rogers nicholas an musanya shi da major general am dikko wani shi ma ne wadda kuma yana nan a operation last hall a nan jihar kwamman shi ma yake aiki amma ba a faɗi inda aka kai shi mai general roger nicholas ah, ba kuma wannan sauyi da aka yi ba shi kadai bane gaskiya ya shafi wasu manyan jami'an sojoji da dama musamman ma masu mukamin major general major general to wannan kuma ina ganin su eh, ah, rundunar soja su suka san dalilin da ya suka da wannan mataki na musanya waɗannan general general na sojojin to mala haruna mun gode kwarai da gaske sai a ci gaba da sa ido kan wannan lamura to na gode ne Ya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba to na 'yan sandan jihar taraba ta gargaɗi iyaye da su kula tare da kai rahoton duk wani ɗan ƙungiyar sara suka ta 'yan shara da yanzu haka ke addabar jama'a a jihar hawa kuma rundunar ta ce duk mahaifin da aka kama yana ɓoye ɗansa da ke cikin ƙungiyar 'yan shara to ya kuka da kansa ga rahoton da ibrahim abdulaziz ya haɗo mana yanzu haka dai baya ma ga matsalar fashi da makami da kuma garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa wata matsalar ma da ke ci gaba da addabar jama'a jihar Taraba ita ce ta yan shara wato matasa yan sara suka da ke neman cin karensu babu baka yanzu irin waɗannan yan shara kan kai harin sara suka na kan mai uwa da wabi baya ga kwace da kuma yi wa mata fyaɗe kamar dai da waɗanda suka ma sha da ƙyar suka tabbatar. Wasu gungun matasa ne suka same ni yan sara suka sai suka ce dama sun yi mention sunan nakin mutane da za su kashe sai kawai na ji sara suka sare ni a kai suka sare ni a baya ka soke ni a ciki daga lokacin ban san inda nake ba. Sai muka ji suka ce a fara a nan daga cewa a fara nan sai aka fara duka na mai yiwuwa ma a kai na suka fara duka to na ji duka ya yawa sai na sa gudu garin gudun har na faɗi shi yasa ga yanzu hannunan nan ma ban san yanayin da zan kaɗare da shi ba tukun na ji asibiti sau biyu. Ah, Suna salmanu j hassan domin saboda mu ne wanda ake so a kashe wayannan gungun matasa sun shigo mana bisa kan abun da muka shirya a anguwa kawai na zaman lafiya ba maganan fita da dare mace karfe takwas ta koma gida maza kuma karfe goma sha ɗaya suna jin haushin wannan sai suka kama nariya kan tunda zo rana na farko suka zo na biyu suka zo na uku duk lokacin suka zo liman musa yi magana ga mu matasa kar kowa yi magana ai hakuri ai hakuri to na karshen da suka zo fa sai suka tare mutane masu to ko me iyaye ke cewa a yanzu inna lillahi wa inna ilaihi wato alal hakika wannan abu da yaran jalingo suka fara a yanzu yanzu gaskiya sabon abu ne mu a wajen mu a matsayin mu na iyaye wannan abubuwa sun tayar mana da hankali matuka dama mun ɗauka harkoki ne da yara suke irin na siyasa siyasa da ya fara gurɓata su amma bisa abin da ya faru jalingo nan har ya wato ya shafi aka kulle kasuwar jalingo a komi da komi ya tsaya cik wannan abu ya tayar mana a hankalin mu iyayen yara kawai yanzu tuni ma da kungiyoyin lauyoyi a najeriya ta nba reshen jar ke fa gargadi game da abin da ka iya faruwa muddin ko ba dauki mataki ba barista idris ibrahim jalo da ke ma zama shugaban kwamitin haƙƙin na adam na kungiyar a jihar taraba ya ko bayyana irin abin da ke faruwa da kuma abin da ya kamata a yi abin da ke faruwa inda yara matasa ke ɗaukan wuka ke da sauran makamai suna faɗa da junansu suna sare-sare da yanke-yanke abu ne abun takaici abu ne wanda dole ne a tashi a saya a dau matakin da duka ya dace da a dakatar da wannan lamari tun da wuri domin eh, matasan da ba su fara daukan bindigogi ba tukuna wakake suke ɗaukawa da adduna amma abin da yake faruwa yana da ban tsoro ehm, dole ne a haɗa karfi da karfe a yi maganin wannan lamari tun daga yanzu ko a makon jiya ma dai sai da waɗannan 'yan sara suka suka ta kwamishinan 'yan sandan jihar taraba to kowane mataki aka ɗauka a yanzu SP dabi misal shine kakakin na 'yan sandan jihar a lalle sun wuce gona da yiri. abu na farko da yana son jama'a su sani waɗannan matasan suna da iyaye suna da yanwa akwai inda suke kwanciya akwai inda suke yawo to idan aka ne an san da su ya anguwan sun san da su iyaye sun san da su abokanai sun san da su in dai baka goyon bayan su to dole ne ka fito ka gaya ma yan san da cewa wane da wane da wane suna ciki sannan muna kira iyaye su dubi ayyuka irin na yaran su inda suke zuwa wani irin abokanai suke ajewa sannan muna kiran jama'a kada a boye mai laifi sun ta da mu kuma kenan akan kafafunmu kuma ta dalilin aka yau su da kansu sun ga yin mataki da muka ɗauka wanda kuma za mu shiga da daukawa har da aka sai masu aikata waɗannan abubuwan sun tabbatar da cewa akwai tsaro a kasan nan kuma ba wanda zai aikata laifi aidanunmu mu bar dole sai mun tabbatar da cewa doka ta yi aiki a kansu. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a nigeria. To a gaida Ibrahim Abdulaziz to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu mu na cewa karfe 11 da minti goma sha 19 na safe ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka a yau zai mai da hankali ne kan wani musulmi da ya fito neman takarar kujerar gwamna a jihar Michigan. wanda lamari ne da ya sha bamban da abin da aka saba gani a fagen siyasa amurka sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani suna na mahmud lalo akalla wasu musulman amurka 90 ne za su yi takarar mukamai daban-daban a daukacin kasar a zaben tsakiyar wa'adi wato midterm election da za a yi a karshen shekarar nan da yawa daga cikinsu za su yi takarar ne karkashin jam'iyyar democrat inda za su bi sahun masu yunkurin kawo sauyi a majalisar dokokin amurkan daga cikin 'yan takara musulmai sha uku da ke neman mukamai daban-daban a jihar michigan akwai wani matashin dan takara wanda likita ne wanda kuma ke kokarin neman kujerar gwamnan jihar ta michigan wato abdul el sayid A lokacin da na kammala karatun kwaleji na, Bill Clinton ya taɓa tambaya ta me yasa na shiga kwalejin koyon aikin likitanci ya kuma tambaye ni ko na taɓa sha'awar yin takara a wancan lokacin ina ga kamar ba abu ne mai yiwa ba abin da ya sa a da abdul alsayi ya ce ba abu ne mai yiwa ba shine tsangwamar da ya fuskanta a baya uh, na kasance ni ne kyaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafar mu A lokacin ina zangon karatun sakandare na farko, akwai wasan da za mu buga wanda aka ɗage shi mako guda bayan harin 11 ga watan Satumba. Amma mako guda bayan harin sai muka dawo aka buga wasan. Ba zan manta ba, a karon farko mutane suka rika kirana da munanan sunaye waɗanda ba zan taɓa mantawa a rayuwata ba. Mutane suka rika na wai mai ɗaura rawani suna tsangwamata wai na koma ƙasata wasu ma suka rika kira na da sunan osama wani abin al'ajabi da ban dariya kuma shine ina da ɗan uwa mai suna osama ba zan manta ba na kan ce musu wannan alsayid ɗin ba haka yake ba amma ta iya yiwa shine el sayid ɗin da zai iya kafa tarihi a jihar ta michigan a kuma ɗaukacin ƙasar na zamantowa musulmin gwamna na farko a tarihin amurka idan har ya iya shawo kan masu kada ƙuri'a suka goya mai baya a kuma daidai lokacin da addininsa da kabilar da ya fito suka zama abin da abokanan hamayyarsa ke amfani da su wajen suka shi el sayed ya ce masu wuka da ƙuri'a suna da damoyin da suka ɗara batun addini da ƙabilanci. Ƙoƙarin masu kada ƙuri'a shine su san me zaka musu za su auna su ga ko ka fahimci abin da ake magana a kai kafin ka fara magana a kan abin idan suka samu wannan babu ruwansu da cewa sunanka abdul ko kuma yadda kake addu'a amma dai abubuwa na sauyawa ga larabawa amurkawa a cewar usama sibilani mai wallafa jaridar arab american wacce larabawan da ke zaune a michigan suke karantawa ya kuma kara da cewa nasarar yar sayid ta shiga fadar gwamnatin jihar michigan za ta dogara ne ga irin yadda ya samu karbuwa a wurin daukacin masu kada kuri'a a jihar when john kennedy ran you know everybody thought first catholic that would he make A lokacin da John Kennedy ya yi takara, mutane da dama sun yi ta magana cewa wannan shine karan farko da ɗan ɗarikar Katolika zai yi takara, zai iya ci kuwa ya kuma ci. lokacin da Barack Hussein Obama ya tsaya takara. Mutane suka rika cewa wannan shine karan farko da ba amurke dan asalin afirka zai takara shin amurkawa 'yan asalin afirka na da yawan da za su bashi kuri'a ya kuma zo ya ci har sau biyu ma saboda haka shin akwai yiwuwar musulmi ba amurke ya ci zaben gwamna a amurka amsar ita ce yi. E. a chance for, for a muslim american El saidi na ɗaya daga cikin 'yan takara da dama a jam'iyyar Democrat da suke nema jam'iyyar ta tsaye da su takara a zaben na gwamna idan an zo zaben fidda gwani a ranar 7 ga watan Agusta. Ya fito idan jama'a ne saboda fice da yi a bangaren aikin likitanci a Detroit babban birnin jihar ta Michigan inda kuma yake neman takarar gwamnan jihar wacce take fama da matsalar gubatar ruwan sha a birnin Flint. Lamarin da ya faro daga gwamnatin Rick Snyder wacce kuma har yanzu ba a magance ta ba. wani kalubale da el sayid zai iya fuskanta ko da jam'iyyarsa ta democrat ta tsaye da shi a matsayin ɗan takararta shine yana buƙatar ya samu gagarumin goyon baya domin samun nasara akan abokanan hamayyarsa na jam'iyyar republican a zaben wanda za a yi a watan nuwamba a jihar ta michigan wacce shugaba trump ya lashe a zaben 2016 jama'a da aka muka kawo karshen shirin biyu duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu yanzu a madadin sule mumuni barma da hassan maina kaina da kuma ken faraba sai julie leathers gresham da ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To a gaida Muhammad yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Sadiq Bellel da Khadija Abubakar Belal dukkansu a jihar Adamawan Najeriya sun ce baki ɗaya Assalamu alaikum biyu Hausa. Muna kira ga gwamnonin jihohin Kaduna da Zamfara da su gaggauta yin duk mai yiwuwa wajen ɗaukar matakan kawo ƙarshen kashe-kashen gilla da 'yan bindiga ke al'ummarsu domin ice fa tun yana da ɗanye ake tankwasa shi. Sai kuma sako daga Sufiyan Gumel Zangon Daura ya ce Assalamu alaikum VOA. Tantance malaman makaranta waɗanda ba su da ƙwarewar koyarwa da tura su karatu da gwamnan jihar Niger zai yi abin a yaba masa ne. sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar katsina kwamara da sanin shaga ƙofar ƙaura katsina ya ce rashin hukunta masu sai da jabun taki a jihar naija hakika hakan abin takaici ne matuka ya kamata gwamnatin jihar ta ɗauki mataki domin daƙile wannan matsala sai kuma sakon haɗin gwiwa daga kadora da gaga ɗan fulani warji da shehu kashalla kafi sa ana zikiri daga jihar bauchin najeriya sun ce baki ɗaya salam biyu hausa muna addu'ar allah ya kawo muna ƙarshen rikicin tsakanin makiyaya da manoma a ƙasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya amin sai kuma da ƙarshe sakon sanusi ishaq adam jaratai tudun wada kano ya ce hakika yarjejeniyar shugaba muhammadu buhari da takwaransa na jamhuriyar niger muhammadu isufu suka wa hannu na samar da matutan man fetur da janyo bututun iskar gas daga Nijar zuwa Najeriya hakan abun farin ciki ne matuka kuma muna fata wannan matakin zai rage wa al'ummar Najeriya da Nijar wahalhalu da muke fuskanta na karancin man fetur da iskar gas. To madalla mun gode ga sakon da ku samu dama aikowa sai a ci gaba da aikowa to da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice. wa'adin da kotu ta ɗibarwa jami'an amurka su maida ƙananan yaran da suka cancanta ga iyayensu bayan sun shiga ƙasar ya wuce bangaren shari'a na ƙasar ya bayyana a jiya alhamis cewa fiye da yara 1,400 ne 'yan shekaru biyar zuwa sama suka samu komawa ga iyayensu. Wani jirgin sojin Amurka ya mayar da akwatina hamsin da biyar na gawarwakin da Koriya ta Arewa ta ce ma'aikatan Amurka ne da aka kashe a yakin Koriya fiye da shekaru 60 da suka wuce. jirgin ya sauka a koriya ta kudu a safiyar yau juma'a ya samu rakiyar kwararru daga majalisar ɗinkin duniya da kuma hukumar kare fursunonin yaƙi wato powmia Hukumar zaben kasar Pakistan ta bayyana wani tsohon jarumin wasannin motsa jiki da ya shiga siyasa Imran Khan a matsayin wanda ya lashe zaben majalisar, amma kuma jam'iyyarsa ta kasa samun isassun ƙuri'un da suka fi kowanne, don haka dole a kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Wata kotun mulki a ƙasar Uganda ta tabbatar da wata doka wacce ta cire ƙayyade shekarun tsayawa takara a kan shugabannin ƙasar, abin da ya bawa da daɗaɗɗen shugaban ƙasar ware Museveni damar ci gaba da kasancewa a mulki. To madalla kafin mai muna mika sakon ta'aziyar mu ga iyalan Alhaji Abubakar Hashidu tsohon gwamnan jihar Gombe da Allah ya rasuwa kuma za a yi jana'izar sa an jima kaɗan da misalin karfe biyar a fadar mai martaba sarkin Gombe Allah ya ji kansa kuma bai wa iyalai da ma al'ummar jihar Gombe haƙurin jure rashi. a nan mika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu wato za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hafsat Bello dan mai soro. Da ta gabatar da shirin da kuma sai da Hamdun wadda ta ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin kuma muke cewa sai mun sake dawo an anjima amma kar ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafe.